bayanai daga hukumomin tsaro sun yi nuni a game da yadda 'yan bindiga a yankin tilaberi ke gudanar da harkokin saye da sayarwa a kasuwannin ƙauyukan gundumar sanam da abala waɗanda suka hada da garin eza da tamalaulau da abare da cimbarakatan da tigzefan da tamashi dalili kenan ministan cikin gida ta hanyar shugabannin rundunonin tsaro ya umarci rufe waɗannan kasuwanni har sai yadda hali ya yi to kome jama'a ke cewa game da wannan mataki tambayar kenan da na yi wa wani mazaunin karkarar sanam da na kira ta wayar telefon. Wannan mataki malam Suleiman dama ɗan baya mun saba da shi mutanen karkara nan ta Abala da sanam. Can baya an taɓa yi karkar rufe motuna da rufe kasuwan nan kuma daga baya aka buɗa su. Duk mutum inda yake tafiya yana kasuwanci yana neman abin da ya ci mhm. aka ce kai ya zo wannan wuri kasa an taba shi kuma ko bai ce komai ba dai ba dafi za a yi ba amma tun da doka ne tun da doka ne wani yanayi ne muke ciki wanda lalle mu da kanmu mun san shi ya kawo haka nan hmm. to mutanen komi ciwon da suka yi komi abin da suka yi suna dibowa kuma wani abu ne aka sa a gyara ciki mutane suna da ra'ayi daban-daban wasu ba su da damuwa ciki wasu kuma suna damuwa don cewa to in an hana mana wani da muka saba ina zamu. muna watan da Allah shi ka muna kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ga baki daya a yankin tawa ma an gano cewa 'yan bindiga na cin kasuwannin wasu ƙauyukan da ke iyakar mali da nishar lamarin da idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba na iya zama wata hanyar ƙarawa abokan gaba ƙarfi mafarin rufe kasuwar ƙauyen tebaram da intakana da inelu da bagargar, to sai dai wani masaunin wannan yanki wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya ce akwai wani hanzari ba gudu ba za ka ga kasuwa an kai raƙumi fiye da ɗari biyu ɗari uku kuma da hutan mutum ɗaya ba a nema a san shin ina daga ina wannan bisashen waye kawo su waye ke saida su ko waye ta sayo su to kuma ai akwai ma'ikanta ko ina wannan ne ya kamata a tashi tsaye gwamnati tashi ta ga ta an ɗauki mataki na a hana zirga-zirga wannan bisashen da ba a san da inda suke hutowa ba ana kwato su ga bayan Allah ana zuwa ana sayar da su. wannan mataki ya kamata a ɗauka amma ni ina ga rufe kasuwan ne waɗannan namu wallahi wannan ba shi ne zai kawo wani ci gaba ba kamar abin da ya shahi tsaro jihar talaberi da wani bangare na jihar tawa sun fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro a sanadiyar lalacewar al'amura a arewacin mali a shekarar 2013 inda 'yan ta'adda da barayi kan tsallako iyaka don satar dabbobi karɓar haraji har ma da karkashe fararen hula abin da ya sa a shekarar 2017 hukumomin Nijar suka kafa dokar taɓaci tare da hana sayar da man fetur da hana amfani da babura a wuraren da matsalar ta yi tsanani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.